on le fait parce que ça rentre dans irga te zama ag furno gag sina kan irga kande ara yiyo kindo se arang ne da kaina ag te hin kane ya kan irgo na ga goy inda il labari no kai ga kande labari timmante labari kan sin da bara bara irga mo ara yiyo kindo te rai irga ni no bon fere kamanti bonfera irgino gojinaya gojinai kangana studio kalangu labarai mu bori da mo koine i arajiai ka indai gono gochar bande ingai mo imdu sigir hanaya labu kulura dans toutes les régions du Niger